بسم الله الرحمن من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابته السادات الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد يا الله المسلمين السلام عليكم ورحمة الله bayan ya bar musulunci kuma insha Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda muka saba ko wani da mutum wannan wata mai albarka muka haɗu wannan masallaci na Sheikh Abubakar Mahmud Guri a cikin wannan gari na Abu Aikata abin da lokacin da mai fi da Najeriya domin miri na alƙur'ani ne ke karantawa da fassara da sauran yau ma wanda yammacin na 20 da un punto, uku ga wata di shekarar da kuma tun da kan jira ma'a ne kamar maza madina zuwa yau shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da bakwai shi ya dace da yawancin sha biyu ga la uku miladiya dubu biyu da shirin da shida insha Allah karatun mu zai tana daga inda muka tsaya jiya jiya an yi ƙarfi suratul mutamari aya guda ce wata aya doguwa da cikin dogayen ayon surar alkur'ani ita tafiyar mai ta a kan jiya tare da bayanai masu faɗi da cikin ta Allah ta mutane wasu yau kuma za mu samu suratul mutakkir suratul ta ita ma makiya wa aya ta sittun wa kamsuna aya tana da aya hamsin da shida kita ita ce sura ta saba'in da kuma yayin gidi fita daga daga kuma alƙur'ani suratul mutassil makkiyatu sha'anuha tasabi daga itu ta kamar bayanin surar da ta rasa suratul mutassil تتحدث عن بعض جوانب من شخصية الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم طبعا بيان كان مكان النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا سميت سورة المتفرع كان بسيطة suratul mudaththir sura mai girma da yawa in kada aka suratul talibat bin khalifa da sun je ga hu bi araka ta ta fara bayyana da kallafa wa manzo Allah zafira da kama aiki game da wa'alun shi jirgin wani التبليغ Da جد ونشاء da shi تنظر kama يتعامل مهم shi ne kitab da. aikin Allah da kokari kuma cikin nishadi ko in zalim ko fara da kuma gargadin kafirai ko sabu ana azabtar jari kuma ne hakuri akan cutar kafirai hatta ya kuma Allah bai da kowa da arari sai Allah ya yi su da kanin da mutum kuma tawara ta sura ta tunziru wato hadisu la yakar mujrim kallon sura ta ci gaba tana da shi da sura ta wa da nan ma masu da Allah بيوم العتيق شديد لا حول فيه كما قلت تقول دولي من موقع الملكلمي أن بعض كله غير تفسيرها دولي وتلمات من الأهوال والشرائع صبر علينا أشكين سنة سنة وبعد ذكر البيان الذي يرتعد له الإنسان فأنا أبشر بيان لم تكن في روعة رسول تحدثت سورة من في ذلك الشيخين فاكر ya tura ta yi bayani a kan iskar babban shafiyin nan fajiri shi ne walidu bin mujira Allah bin kami a Qur'ana wa annahu kalamullah wanda ya je kawai a Qur'an ya gane magana Allah ne walakin fi kabilin za'amat wa hubbin ri'afat za'ama annahu kubayru sihir saboda kare martaban matsayin sa cikin mutanen martaba na girma da zaman su jagora faɗan wannan jagoranci ya sa ya yi magana cewa a ƙarshe alibin sihiri ne annabi kuma ɗan sihiri ne Allah ce to a bar shi da shi sun mata haska sai suratu amin nari da fi au adan lahu bi alkufa sura ta yi magana a kan wuta wadda Allah ya kawo da kafirai da ita wa an kaza da sahara alƙashirka a tare da zama a kan matsarauta matsananta su ne zabaniyawa waɗanda kulli ku a azibi a hanyar an tsora musu wajen sai zartar da waɗanda ake wuta wa azabahun kuma aka ambaci su wal ta fi tafsir zalika al da kuma hikimar ta cikin cewa wannan adadin da aka ambace su alai hada ta وكثرت السورة بالقمر وضيائه والكل وضحائه أنا أن جهنم لدمرها وإبداعها cikin ta sura ta yi rantsuwa da wata da haskinsa da zaniya da bayyanarta cewa lalle jihar nan wata da cikin manyan tsayan bala'o'i da Allah ya ce da bin yaya a mai gira da sun mata haddasa ta suratu alin jiwarin da zai jiri bai na sannan sura ta yi magana a kan muhawarar da za a yi tsakanin muminai da mujirmai da sanadiyar shigar su jahannama malakun fi malakun mi yasa kuka shiga kakara ma salakakun fi kakara wa katamati suratu bi bayani sababi iradin wuzuri sura ta bayananta da sanadiyar da kasa mushrikai suka bijire daga bari imani wannan a takaicin kawa su ne darussan da surar suke dauke da su sai Allah ya fara da bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhal muddathir qum fa ubangiji ya fara da bismillah da farawa da suna arrahman da kuma mai kyauta nan duniya da musulmi da kafiya kowa sai ya ci amfani shi ne arrahman mai gaban mai kyauta sai ka yi taron Allah shi lullu zai kada rama amma arrahimi mai taimakon jinkai gobe lahira ne kawai zai da shi jinkai ina ka sai da fajirai za a kona su da wuta ko madawwamiya ko ta mutu na fito da baya Allah ya ce ya ayyuhal muddathir aka ce a zillumi ya ayyuhal muddathir bi kadifati bi yuridu an-nawma wa raha ya kai wannan biyar din da ba don sai yuridu an-nawma wa raha yana nufin fara da hudu min mata da isa na shi da kawai kwanciyar da na kabiya ma azumin wata muhimmi wato biya ma Allah da kuma hamar jiki wa hakilin na ka korafar da mutane na azabar lahi da azabar Allah da barka illa su ne shi ba su imani da Allah shi amma ya ayo an mutabbi ko ba ake ko ki ba sallallahu alaihi wa sallam da na da lafi an mutabbi mu'amala sallallahu wa sallam alfa an yi magana da shi ya manzo Allah shi manzo Allah da wannan lafazi ya ayyuka al-mudabbir mu'amala sallallahu saboda dai bai mai da hannuwa wa sallam alfa da kuma sauƙaƙa da shi amma kudi ba bai lafi a mudabbir kamar yadda aka ambace shi ya kai wannan mudabbir في سورة الكافر في سورة المتكبر على الرسول قال المفكرون خاصة في مثل كان صلى الله عليه وسلم يفعل الضبط في كارثة العين يبدأ يتوقع في الأمر السيد الكفاح كأن يشوف عن الكفاح يبدأ بعض خطر غير المكان يجي كان قبل بغير المكان يجي على الشمال وهو قال يصاب فإن على الصحيح وجاءه جبريل بالآيات الكريمات cikin haka ne mala'ika biyu da zowai da ayoyi nan da aka fara yi wa waɗanne ayoyi ne ke kira a cikin rasu kan da bikala kai karatu da sunan ubangiji ko a da yabo biya a wannan mana da mana da al'adun da qur'an wannan sunan da farko sunan da alaki su ne farko abin da ya farko da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da alqur'ani faraja ya dawo gida لكن معاذ زوجة تطلع الله أنا فركتا فقال سيد ابن خديجة كما قلت خديجة لم يجوني لم يجوني أنا ثلاثة cikin wannan lullubin sai aka sauka mai da ya ɗari hannun zambi ya wanda ya lullube kuma ilai da ila nan da ta kara ya ce ba ce an kaɗan daga gare shi aka sauka mai a naya da ayoyi cikin wannan sura sun ba fasara da wa'ayi ana cikin hakan da zai wahayi ya ɗauka daga kira sai kura suratul ne sai kawai wahayi ne shi ne aka ce fahabina sallallahu alaihi wa sallam sai masu Allah ya kama da adawa sosai saboda kakai ya shige shi na wannan abin da aka fara tabbata da shi sai da huwa yanki tsakanin yana tafiya yin garin makka sani a sautar minar sama sai ya biyo ni sauti na sallama daga sama sauti mai ban tsoro ba irin na mutane karfa a ra'akun ya ɗaga kansa fa'ida almalakun lalzi ja a rubin ra'ayin jalisu alarkuki mai da sama da wakar sai ya gama la'ikan nan da ya zo mai yana kogon yara yanzu na cikin gari makana yana kariya ko da ya duba a kan gari zai gaba ra'ayi nan da ya zo mai kai kai mira yan gani da jami'in ala kurfiyin yana bari kawai mutum zai rafe da tsara da tsakanin kama da kasa a ranar sallallahu alaihi wa sallam ne ne ya fi abubuwa da tsarkai tsoro da jika ya tsarki tsomai nan ma fa ja ila ahalihi ya dawo gidan gar-gar-gar gargargargar saboda haka yi sai a tashi tsakanin zarfin gere ana haɗa da abin da ne da tsoro ne kullum da ne a ganin wani abu zai samu gare ne ganin mala'ika ba ƙarami a ba ko ga mutumin da girman su ya saba ma al'ada zai zai rasa shi na karanta mun zane tsakanin su gani a da da ya bai da ya sa a cikin halitta ta ba gani ba a duniya to ba zai mala'ika na zuciya guda da shirka manzo Allah ya gane sama gare ya yi bayan wani sallama a kasar shi sallama da iri sallan ruwa biyu ko ba ina ka da kowa ko mu ke bai girma ko su ne na zama ɗan ni? wani wani za a ji ka tsira sai ya Allahu Akbar ya kuma ya rasa ado Allah ya ji karfi da rahama ya rasa to ba ne zai bala ita jini da yawa sun sallama daga sama dole sallama nan ta ji wallahi ta girgiza jikinka ai annabi Musa da Allah ya kira ni ni ana Allah rabbul alamin wallahi sai kama wa karka fa sai da rabbul sa amma ba kun da shi Allah ya kira ni ana rabbul kai ni na hawo gidi ga kira fakala ana da kaɗai ta sa kalmar ka in naka bil wadi muqaddas ruwa kira ta kalmar kana cikin da ke kai ni karfafe shi magana da Allah ya yi wa Allah ya wannan magana Allah ta ji mu magana to shi ne manzo Allah bai yi wannan sallar mai girma sai ya ce ko da biyo guda fa anzalallah sai Allah ya saukar da bayan Allah hankali كان يقولكم يا أيها المدثر يا من يجوز به قل فقال الله عن جد إذا فالتجيب في هذا النداء ملعنة في الكتاب شنو من بلغنا عليك القوكاء من الإنسان من الكريم إلى الله إلى الكريم إلى رسولك عن محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ذلك شيني أنا أجل أن أكون على هذا إذ ناداه بوصفه سبب يعيش العيش كيف بيت السنة ولم يقل يا محمد بيت يا محمد يكسر من سبب بيت كبش مجرد والملائكة تتفوق قاعدة من سبب بيت ومثله قول النبي أفكر فقط إلى بنام الله الله يقول لي فسد اليماني يوم عندك رانا دعك لك ذو هندك أنت فسجل نزع الله يفعل في سورة الأعراف kowa ya kama jiki da rure ka yana da karkata ga ya kasa man ya dan su ko ya lukume sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi kun ya noma dan ya ba ya kai mai kwana shi wallahi zai rinka ba yace je ka jiwo min asirin da kike ciki maza shiga cikin tsarin ya ce gaba na yadda ina zan shiga cikin waɗanda kowa ya ce je ka cikin su ka dawo min da bayanin su kai ke halin da kake ya ce shi ke nan kuma sanyin da nika ji da tsoron da nika ji duk sun guji saboda da cewa ka dawo min na tabbatar da dawowa da in ban dawo bai ke yi dawo to yi wanda yana wata kira ne na ɗan tausayi kamar yadda manzo Allah ya wa Aliyu Aliyu ya faɗa ko Aliyu ya masallaci ya kwanta kasa sai manzo Allah ya ce abatura kun abatura ta ji baban baya kira ne na ni na tsara ya zo da yi ta hankali saboda ya ta kan mai sai wannan ne Allah ya wa annabi sallallahu alaihi wasallam shine Allah ya ka tashi ya kai wanda ya lulube fa anzir kai gargadi ga mutane tsoratar da su shi Allah ya kashi imani wa rabbuka fa kabbir ubangiji kuma ka girmama ai addu'ar rabbuka wa fakkahu fi tawhid wa fakkahu fi tawhid wa tadbir تتشكل في الله في المظاهر والتصوير حتى الله تقوت إلى كذا الله بين قوت إلى كذا بين الرواد كن ذات نزاع بين الرواد كن مغلغل نوشي بين الرواد كن هالا يشي بين الرواد كن فكر في قوت الله رأس طبعنا شرع تجير مظاهر الله تقفت شهيدة بين قوت إلى كذا كذا بين قوانا بين عمدين بين الرواد بين شي بين بين كذا معنى فأخرج من عورته حتى يتعلم الجن مع الكبرياء ومثل فليس هناك من هو أكبر من الله بعض الشعب وجهه الله يجيبه قال عن افترى كيف تبين كذبت كبير الجن مع هو وحده تعالى بالكبرياء كيف تعلم الكلمة بجمعه shi itikadan ka kudurta ta a cikin zuciyarka wa kaunar ka faɗi haka a bakinka وإنما ذكرت هذه الجملة بعد الأمر بالإنذار تنبيا لو أفلتت النبي على عدم الاستكثار بالاستكثار don kada ya damu da kafirai ya girman ubangijin ta ya dai daga ganin girman kowa sai Allah madaukakin kai da wani alhaji da wani honorable da wani abu da wani kutuba da wani sheka ya ga Allah ai azzaban haka a cikin mu'min ba wanda azzaban tsoro da dogaro da kauna in ba Allah ya halatta ka girma na girmamawa amma tsoro ko kana arziki ne maka da wani karka ka shi da kowa ba shi da Allah ta rufe sarki kowa ne arziki da hido ba ta yanda ba ni Allah ba shi ruwa kan da bai da ba an gane ko to shi ne nan da aka ce fa inna nawatil kala'i bi yadin jabbar saboda ka sani mafarfadar gashin halittu gashin goshin halittu gaba daya biyadin jabbari tana da hannu mai kamfasawa sun da Allah fala yau ka bi ayu badiya da sulu bi ahadi min al-kadhib da manzo Allah bai dace ya dawo da kowa da cikin wala an yarhamu wallahi kuma kabirin saboda dukkan wani mai girma babba maqhurun rijayayye ne ta haka azumatihi ta'ala wa kulli karkashin girma Allah da girma girma kowa girma fara da gara Allah ce mai na hudu wasiya a farka fasa ke da ruwa ne ka kuma ka tsaftace su ai wasiya a farka fadaskiyar hamilar azinar zanzirar da fara. ka tsarki tuwa hanta daga bayan da jatoshi ta mustaqbala da abubuwa masu kadamta fa innal mu'mina tayyibun la yaqbalu shi mu'mini kullu ana so ya zama mai karfi tsaftatacce la yaliku bi mu an ya'mala kabaika Ba ya halatta ga mu ya dauka da daga cikin sa akwai wasu kazantu shine Allah ya ce mai wasiya ga kafara qala ibn zayd kana mushrikuna la yatahawuna da bi abu shirkai ba su tabbata amara Allah rasulahu an yatahara wa an yukafira siyahu Allah ko ce ya tsaftace kan ko ya tsaftace ba wa qala ibn abbas abdullah ibn abbas ya huna kannatu siyahu min qalbi ana kinaya ne da tufafi amma ana nuna zuciya wal ma'ana wa qalbuka fatahir min al-ismi wal ma'asi zuciyarka ka tsarkake ta daga bayan zunubai da laifuka yin haka zai ƙara ƙarfafa maka ƙarfi samun dangantaka mai ƙarfi da Allah da tanyuwar da shi mumini sai ya fashi kansa daga bayan laifuka shi yasa wasu malamin ba su ce a tsuhuru shadarul imani tsarki rabin imani ne ne ne a zaman rabin imani shi ne ɗan ta ba hudu da akwai at-taharatul hissiya allati yafhamu al-kathiru bi al-awam wadda mafi yawan mutane da ya fi tsarki a duk da zai wankin tashi ko wankin gobe ko wankin tufa da barin akwai tsarki na biyu ɗaharatu nafsi ce rayuwa liman aka laƙi zalima akwai tsarkake jiki ake da barin ɗabi'u mukta sako laifi girman kai zalunci ta'addanci duka waɗanda na gaba ne ga ɗan ana umarnin mumini a samu ya tsarkake kansa daga bari kowace ƙazanta bayan wancan ƙazantar su fiye a ɗan biyar sanyi. kuma in ya gama tsarki jikin ya zama tsaf zuciyar ta zama tsaf a ce ba ban da Allah ba wanda zuciyar nan ta gani ka kallo da kushin kai zuciyar ka Allah ɗaya ka gani saboda haka tana iya barin kowa don Allah tana iya son kowa don Allah tana iya kin kowa don Allah tana iya basuwa don Allah kuma tana iya hanawa don Allah sai sa manzo Allah yake cewa man ahabba lillahi wa kariha lillahi wa ana lillahi fa faqad istakmala kamar iman wata martaba ta ƙarfi ta biyu ka wanke jikinka to haka wanke kanka daga halaye da baka da kyau akwai abantar kafin na zina ko biɗar dukiya yaudara ko zambatun gemin kasuwanci ko zambatun gemin aikin gwamnati kalundin mutum a ta haƙƙinsa waɗannan abubuwa tsarkake da daga Yesu ya fi tsarkake da yi daga wani najasa saboda in kana da irin wannan abubuwa tana iya sallah sallah kasa ta karɓi ba Allah da ya gawo saboda ba na ce. ke ba kamar ba ta biyu in an karɓi su da ka bin ɗabi'u muga halaye sannan ka karɓi zuciyarka daga bani wani wanda ba Allah ba kowa ya kai maka Allah in Allah ya ce ai gaba ba ka kallon ra'ayin kowa in Allah ya ce ai ba ka kallon ra'ayin kowa wannan shi ne ƙarfi mafi kamala ya fi ƙarfi can na halaye ya fi ƙarfi kuma ga ko kana da nasara ga cikin ɗayan Allah ya san yau ba ka da wani abin da ka kai shi girman ka da ya ka gani ya fi girman wanda ya ka gani da wanda shi ayyuka cikin ka amma ba ya ko Allah ya ba ka don haka nan ƙarfin da ake yi da manzo Allah a nan ya tsaftace jikinsa daga barin najasa ya tsarkace zuciyarku daga bayan kazantar laifin tuka ya tsarkace zuciyarku daga bayan dogaro ko wanda ba Allah ba ko son wani wanda ba Allah ba ko son wani son da zai iya sa ya saba ma Allah duk ana ya tsarkace zuciyarku daga bayan Allah an gane ma nan an gane ko yace amma warruji da ba ha kuma kuma ka kalitacce su kawai ba kai ba kunci wani wanda ake bota ba kuma ba Allah a cikin ibadatul asnad wal awsan ka miƙa sanin ka daga bautar wato kuma kan da aka yi da itace da wannan da aka yi da riba wala ta alu ma ta ka kusance ko kusan alam alam anar al gaibi yace wannan abin da aka ce ba wato ya miƙa cikin ka daga bari gumaka yace arzuju an yi al'ada da fi kalu ya abuna ana nuna gumaka su suke bauta mai yayi ne ta ne ta Ba a fa amarahu ana an yahjuraha fa la a wa la yaqrabu kai ya zo gurin su kan yi kusance haka sai arrijin kuma yana ya dauka ismul lil kabibi al mustaqbal yana ya dauka kuma wani abin da azanta wanda ake jama su kamar azanta qala sa'ada madaukakin sarki ya fi wannan tsarukar alqur'ani Allah ya ce fa wajitani gurrijisa واجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا don haka shi ne Allah ya ce rujuga fahajur kenan gumaka a nisan matanka gare su saboda ga Allah faɗa ce wai sani gudun ki ka nisanci kazanta min al-awsa da daga bautar gumaka wajen sani mun kaula su na sun ci kariya wannan shi ma kamarin masu ka ɗauki ƙarya ka ba ta ce babba da cikin kabarin gobe saboda an ba an batonta da kan an bar a riba kyautar goma inda ba girman zunubi ba ce da ba a haɗa ta lokaci guda da an baton goma sai ba mu ɗaukace ƙarya tana da girman zunubi gurin Allah ƙarya tana da girman zunubi a gurin Allah sai ka Allah ya yi masu gaskiya ya faɗi kuma sakamakon su gobe kiyama aljanna saboda girman ka da ka don haka Allah ya ce wala tamnun tastakafir kuma Muhammad kada kai baiwa kana neman daɗi. bayan ana shi kuma ka an nisanta shi gare shi an ce kada ya an da kowace irin kabila da kowace irin ɗabi'a mummuna wadda mushrikai suke a kanta ya kaurace kuma ya tawo bisa ga duk kaurace wannan abu Allah ya sanna wala amnun tasaka firai wala tukudin nasa ala wa tasaka kalbu kaka ba mutane ba ga yawa ko ni ka ba ne kan nasu ba ni ba لأن الكريم ma ما yi saboda mutum da kai shi kullum komai ya fata yana da ɗan kaɗan nan ne wa in kana ko da ko abin da mai yawa shi mai karin shi bai gani yawa a da ya bayar to annabi kuma ya kowa farin ciki a duniya shine la tu shay'an li da an asfara kada ka bada komai fatan a ba ko da abu a madadin wa sirru fil nahyi abinda a cikin da aka cikin cikin wannan hali yasa aka hana shi sirrin da aka an ya kula da dawo kaniya anin anin alil intizari wa saboda baiwa ta kasance wakiltacciya daga barin jiran samun sakamako a kanta in ka ba da kyauta kana jiran sakamako to kyauta da ka ba in ba kawo sakamakon ta ba za ka ji ciwo shi yasa aka ce masu kai kaiwa in suka kai maka in ba ka da abin biyan su ba su abin su koma da shi auna auna auna auna auna ko yawan ko da ya kawo ta kasance Allah ya daga ta ka kai rabu. sai ta samu kawai da suna can dan bugul ko kuma tungulawa ko wani kawai daga cikin kauka an sai dai kawai ta taso sai ta tawo Allah ya taimake ta tawo dagon ta biyar da daga ta biyu lokacin da ba su ji kaza honorable ba ta taho lokacin da ba su ji kaza maka ba ta taho da ta ji za ka zo maka sai ta taho da karanta biyu da karanta biyu ba ka kai kawo an ce kai a zakan ba ko kuma kawo na ya ba ka ɗauki kujera to ga ɗan wanda tana nuna mi ta tabu wala ce ta da tattaro da zuba ruwan ta ƙasa don ta saka sanyi in kawo ya ce sa da ba da wani abu wallahi ya yi kama malamin mafi suka ce irin wannan kyauta in ka karɓe ta ka ba da biye da ita kai ka ba da biye da ita in ba ka karba ba ka lalata zumunci in ka karba kuma da nuni a samu sakamako ka samu ɗan turmi da zanin gado ba ta samu ba kuma shi kenan ka lalata al'amura ka kula ba da kawai shi kenan yi kan kawo bai kauna amma asumi Allah ba ka da annabiya wa mu ne ita a can suratul rum da Allah madaukin sarki cewa ati qurba haqqan wal miskin wa ati qurba haqqahu wal miskin wa ibn as-sabil suka bai da kyauta sai ya samu muku daɗin cikin dukiyar mutane amma an naɗa hular da kai ka samu banzurin kaduna gari da ka kawo ka kawo saboda ya samu na abin da zai faru da kyauta ta sai ya kai ka san launa a bashi kwangila ko ba ce Allah ba jiwa ne ba an ka fama da wallahi fama bin da kullu amma ce nuna mai kyale magana sai sai ba su mala shine Allah ya ce wa ma ataitu min riban duk abin da kuka basuwa na dadi liyar ruwa fi amwali na su don ya jawo muku wani abu cikin dukiyar mutane Allah ya ce ko sani shi ka Allah fala yarbu inda Allah ya gurin Allah ko da Allah bai ba ku da saboda ba don Allah ke ba su wa sai don ka taka ta tarbi da zuwa ka kasa don ka kalli irin kyautar yan uwan masu albarka da yadda su rabu tsinkawa su rabu yari amma har da sharaɗin gobe an ta hada ɗin yi wa a wurin kwallon lari wannan abubuwa so da yawa a gudun allah ta laye a gudun da la saboda niyya ba ta tsada ba a ce don allah kaɗai an kai don allah kaɗai niyya tana da ɗan buƙatar ta yi don allah sadaka kuma don an tashi harkoki a dantanya haka ne ko ba haka ba Allah ya irin wannan cututtukan da aka bai don a ɗan jawo gaisuwa mutum kan ga yana wuce a garin kafai sai ba ƙara tafi bari ce biyu Allah ina maganin girman kai ya biyo sai kafa wani yaro dubu biyu kace ci mamtun kace ga Allah a tsare ka da biyu yan ka ba gobe da alani na yi ne da dan ka za ku ba ba ka ce ba ha ga da mutane shin kuɗin san da aka ba su a namina na gyara mai zama na nan mai sai ka layi na ya kai da mutane to fa layar kuɗin da Allah waɗannan kuɗin ba su da ko a kai Allah Allah bai biya an gane haihuwar da wani ya ka sai mai rago saboda kai ma in ka ta tashi ya kai ma ajin da kabbawa ne lokacin da aka yi mai aure ka kawo dubu goma kabba saboda in naka ya tashi mai zama duka waɗanda abubuwa fa la rubu inda la ba su da zuwa a cikin Allah bai ba la da a kan saboda ba dole an kai amma Allah ya wa ma ataitu min nin da inda suka ba su na neman tsafta ko na zakka ko na neman tsafta da kai, don an ci a sadaka su tuɗi fi'ul kadi a takamai fi'ul ma'u anna sadaka ta kan duka zunubai kamar yadda wuka ke kashe kamar yadda ruwa ke kashe wuta in an kunna sai ka ce bari in ba sadaka saboda Allah ya kashe ya raba da zunubai na da kashe to duk abin da ka ba su a nan karka ko na bi ɗanka ɗarka daga bari zunubai me yake kaula da humul mu'minuna su ka wannan su ne wannan ake minnin kamala da minkin ba minkin ba minkin ba minkin daga goma zuwa ɗari bakwai ila a ƙarfi ka zai har zuwa شيخ الله يقول مثل الذين ينفقون أموالهم في مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت نعم كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنة saboda ya gwada maka in sadaka ce wa la'ikul mudrikuna yace tan bakara yace wadan ke masalin labiri su kuna fi sabili ba amma aka ayyade da fi sabili la misalin ma sadaka abin da za su samu sai da dukiya cikin hanyar Allah kamar sani habbatin yayi kamar misali kwaya guda ta jero da ta kasaka tsara ne ka tumbe sai ta fidda kare guda karin ga yana cikin taki yana da sanyi zai fashi ya yi kare bakwai kamar kalli haɓatu, an ba ta saba da tulabila karin nan guda sai sai fara nan guda sai ta haji ta haihu ta baje ta samu kare bakwai Ko wani kare guda yana da zangar ne Allah ya fi kulli sun gulati mai atuwa ba cikin kowace zangar ne guda akwai ƙwaya ɗaya Allah ya ce kamar ka in ka ba da ugo guda zai ninku zuwa goma goma din nan zai ninku zuwa ɗari bakwai har zuwa nikin bane shi ne Allah ya ce daga kare bakwai har zuwa kwaya ɗari ga kowace zangarniya kenan ɗari bakwai kenan ko Allah ya ce ila a da afin kasirar har zuwa ninkin ba ninkin ma'ana ninkin da bai iya Allah ya ce wallahu guda ita da Allah yana minnin ka lada ga wanda su wallahi ko guda sai ya sai ya bada lada da kai ko bau dubu ya samu da Allah ya cewa sabaka dinaru an fa dinari kobo guda ya tsere ma kobo dubu da lada saboda inda Allah zai gudu inda ya fito da niyya wanda ya fito gare da sa na halal ne ko na masu magun ne in na halal ne ya fito ga marashi Allah zai dubi wannan kyautai, ce wallahi sai na rama maka fiye da abin da kai ne ya dubi wanda na so ya ɗauki naira goma ya bai kuma wanda ne ita ɗaya ta arba'in kuma ya same ta hanyar ya je ya zuba zuban jirin ya yi da aiki ko hanya ta halaliya ko kasuwanci halattacce kuma ita ɗaya ta samu sai ya ɗauke ta ya ba su wata da kafin Allah ya karbi zuciyar ga ya kalli halaccin abin ga ya kalli karancin abin ga mutumin ga sai Allah ya ce nin mai ba ni ya zuba ne ce ka ba wanda yake karinci wallahi wallahi ka ba wanda Allah ya gwada ma kai ai yake karinci guda ka bai wallahi sai an zuba maka na da Allah kai sa da shine Allah ya tafi da wallahi yuzaifu liman sha Allah yana nin kalada ga wanda ya so wanda kuma ya gari ya dace a ninnin ka wallahu wasu ne Allah bai yarda shi ne kuma ya san man yastahiqu an ayu ayu da afala ya san wanda ya cincinta ta min kamai ya san wanda ya yi da filaka tsarkakakka ya san wanda ya yi don Allah kuma ya san wanda ya yi da abin halittacci don haka nan na ya ka zuba kayan na sai ninka mai ninkin ba Ko ba guda sai ya tsere masa zaka miliyan bakwai da aka ba su a Da wani saboda kila ba su yi tsarkin da. guda niyyar mai su ba ta yi kyawun niyyar mai kobo guda shi ne aka samu kawa da kuma rashin ninnikawa gudun niyya kada tsaftata abinka da kyautatuwa niyya ka an gane yan uwa to shine manzo Allah a umarce shi nan aka ce fa na nabiyya sallallahu alaihi wasallam ma'mur bi asharfil adab an umarci manzo Allah da mafi girman ladubba wa ajallil akhlaqi da mafi daukakan halaye duk da an umarce da mafi daukakan halaye to abinda nan? fala ka tattakafir kada ka yarda ka yi kyauta ana mai neman daɗi kai babban mutum ne ka sun ka tsaya ka in an ba ka nemi ka taba ko kare ko wani abu ba halin ka ba shi ne Allah ya ce wali rabbika kuma game da ubangijin ka su je ka yi hakuri ai hasbira ala za ta bi ka istiga aw rabbika kai hakuri akan cutar mutane ka saboda neman yarda ubangijin ka sun ma akbar ta'ala an ahwalin al-qiyamah wa shara'iha sai Allah ya kira su da mu ne babu labarin kiyama da zaman sanan sai Allah ya ce a gaba fa idza nuqira bin na'am فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير الله يسير wannan kuma bayanin ne abin da ya shafi yara haka Allah ta bi yayi muku darasi akan muhimmancin da kadai tashi ya ya kawo kiyama ya ce muku ga zango da za a yi nan ne ayyukan da aka ba ku asalin da aka ba ku masu wuya ga zangon da ta kawo ku da bai da kan da zango shi ya wata amsa ga kiyama kan fito da saboda ka ɗebe ganin wuyar tashi kai sallah ka ɗebe wuyan yankewa da kowa ka kama Allah kaɗai saboda kallon zangon can da zakuna rannan zangona mai tsananin bai hijita kuma rannan kowa bai magana kowa bai amfani kowa bai taimako kowa bai tsayo tsaya ne don haka in Allah ya aza muku lalura ya aza muku lalura sai ce muku to ga zangon da je za a biya ku can kiyama shine Allah ya ce fa idza kira fi naqur idan aka yi busa cikin kabari ai ba idan fika fi suri don aka yi buta cikin kaho na kasul ba su wa bashur irin butan nan ta mai da rayuka da mutu, da jikto na mutane da tayar da su aka ciwo a fara an nafsi wa an suri bin Ya yi da aka yi da buta cikin kaho ya kashe kwankwata ni bayani haulin amurzi ya fada masa tsananin da gita abin rashin daɗi da tsananin a inda na ƙarfi kalamin arabi aka ce annaqab ga magana laraba ma'anahu a sauti ma'ana yin wani sauti babba kamar ka shi kunya. gau gau gau to wannan kukan shi ne ake cewa na ƙarar ya ni kibira ya shi kunya. sai aka ɗauka kukan nan da suka yi aka kamanta shi da kiyama saboda kiyama har gowa aka yi mai tsanani wanda ba taɓa shi irin ba duniya shi yasa aka ce li bayani al-amr wa shiddati do ai bayani wato al'ajirma al'amarin da tsanani shi yasa aka alfice wato wa idza zikra fil ma'ana wa idza shadda qawfi asbaha mufzi'an fa ka'annahu yaqul isra ala azab kama an ce ma annabi hakuri akan cutar su wa bayna yadayhi yawmun ha'ilun gaban su akwai wani ne mai ban tsoro tulquna fihi aqibata azab za su abu da sakamakon ayyukan su na tun da na cuta watan da aki ba ta zaure kai ko za ka haɗu sakamako hakurin da kai wani ha za ka ba da wuri saboda haka Allah ya ƙara fassara ba ce fali fali zalika fa zalika yawma idin yawmu akhir wannan wani ne mai tsanani mawuyaci tsoro zai a cikin sa wa ya asuru al'amuru al'amari zai wuya ta alaihi a kan mutane wani mutane su bin bashi nunin da aka ce wa zane ka wani mutane yau mai izin yau mai aka nune su kama abin da amur lil'izani yau ajiyar da kai da buɗe dimamin da ji da bin bai al'amarinka wajen da gita ya sabbi bin da hauri a kan al'amuru al'amuru أخر مقضاء في الكتاب أربع يصاب بجنودين ويوم الحشر أفضاء كل أمر إذا بي يبنى آدم عليه السلام رانا قيامة أسس المسيح في الكتاب هو اللي إلي أمر كت يوشي يتش إذا بي يبنى آدم عليه السلام ورد ذا أكرام تاني يبنى آدم عليه السلام فدلت الآية آية, آية تعلمون على أنه يطير على المؤمنين duk da aka ce alal kafiri na gairu ya tsira bisa ga kafirai ba mai sauri ba ne bisa bai zai zama mai tsani kafirai yi wuce hudu na zurta ana fayar da su da kara su gobe kiyama suna masu jajayen gida ku yi fitar da nuna su kunyata ala rubutu a shahadi da banta ne sai da ba ɗai bayan shi kuma na kashunan littafin sai an nuna tambayar su da aka yi duniya lura tambayar wata suwar tuwon in suka ga tambayar da aka yi da bashin da aka bin da sakamakon da aka sai ko su yi baki irin su gani su kasu jin shi yasa aka ce allah yi da kafirai ya ba kai ne irin wallahi ni na da ke mara sauki sai ko an ka ce mara sauki ne da kafirai to wannan yana gwada aka keɓance kafirai aka ce ba mai sauki ne ba ga yi وبدل في الآية قال أنه يسير على المؤمنين لم يتعلموا من أين يحكيني ثم أعتبر أن تسد ذلك الكثير كامل لأن الاعتراف لم يباه الآبار والمشكين ثم يجبك شيئا في متعلم مكة وأمينة شين وليد بن بجيرا الله مرد في سيد ذرني ومن خلق ذرني ومن خلقت وحيدا نعم وجعلت لا mutum da sifofi kusan guda goma sha muna gudan su ya faɗan kamar yanzu iskowa kai Allah ji an kana zamanin wa banina la tudi kullu halafin mahin haka siffar ba shi da su kuma sai zai iskowa da yake duk maganganun da Muhammadu ya faɗi duk ana isko su gare ni banda guda abban san hakika ne wani na abba san hakika ne bai sai ya ce an an kana dama ne wani ne nan utullin ba da zalika zanin yace mai girman kai sannan ba da zalika zanin na haihuwar shege Allah ya ce mai shege ka sani wannan kai da mutum wancan shege wanda an kaiwa ta hanya ba ta kare ba yace to wanda magana ita abda ko ne ko wallahi shi na ni to in na rance da girman Allah ko ki wala min da gaskiya ko in gidda wuya kaga ya tabbata ba dan kwarai na yace mi kaka son ka gane yace manzo Allah yace min dan haihuwar gani cikin kamar nun da ya fi fanta ni Qur'ani kuma littafin nan nashi bai ba shi labari shi yayi bayan nan da dun na ga waɗanda ina da su amma wanga ban san na haihuwar da nake ba yace da nan ka haihuwa ubanka bai haihuwa in ni ne dan zakari ne bai kasuwa da gama sai ni kai kai makantu nasili ra'idan nan sai ni je bakin laji ni ba da kai na ga wani makiyayi a sako kai ka je mai shi ne ne samun ki gani kiran haifar da ubanka kai ka wadar kada wa'i waye gani ba wani zaɓin zuciya ya yi ya dawo mara biyar imani annabi ya faɗi duk sifofinsa kuma har da abin da bai sani ba oci da ya sani annabi ya faɗa ba ga agar manzo Allah ne amma da Allah bai ci sai ba bai tauye imani ba da ya tsara da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne nan Allah ba da sarki da yayi magana annabi ya tashi kama wa'azi ya daure ya yi hakuri in kiyama ta tsaya yinin kiyama ruya suna da kafirai kwarai da gaske yace ka bar ni amma da mutum nan daga cutar ka yana tsage ka yana aibanta ka cikin yi wa bar ni wannan talakar wahida ka bar ni da wannan daga halitta shi kadai na halitta na annabi Muhammadu wa hada sai ka bar ni da wannan kafiri Allah zai kalakatu mu fi bala da mu yi wa idan bayyana wanda min halittun cikin cikin wasu shi kadai Na ma da lahu wala hawla na gode da shi duniya ba dukiya ba daya wala murka da mu wala da ba ya kai wato dubara kuma bai da matsanta sun maka fara ni kamar ya ce mini bayan kafirci wata zaba bi aya ya karya da ayoyina kana ya ce ka fi kafi na galatti wa jijimin mujiyarka a tura wannan ayoyi sun sauka da domin kan mutane din akabir kurai yana da manyan manyan kurai وبذلك لقب بالوكيل وريحانة قريش saboda haka lakabin da suka yi mai wajib ma'ana wanda a ci kadai wa raihan su quraishi kuma kan lele quraishawa wa qad an'ama Allahu alayhi bi ni'amid dunya Allah ya yi wa wajib bi jira ni'imomin duniya min al-mal da dukiya wa da jaya wa aka zaka alayhi Allah ya zuba musu arziki ya yi wa qarai fa kana ma bulu kan naharin tafiqi dukiya wa ita zama cikin makka ta ce gulbi mai tsoro amma wani marmaro mai kwamfuro mai gungulun ruwa haka dukiyar ta ko ni ya kasa sai ba ne kuma ko ni ya kasa ya kasa shine ake wa kana lil walid bistan fi da'ika walid bin mujahid yana da wasu lambu da'ika la ya tsayin sauru sai kan musu da gona aka yi ko lambu a da'ika Ya ya'yan itacen lambun nan ba su yi yanzu a hunturu da rada ko yau da aka zo akwai abinci ba sai ka su zo saboda haka Allah ya yi ruwa tsamari ya faɗa tsamari da dukiya kina ka faka fara bi alhamdulillah sai ya kafa ce wa min ala fa fadala ha kufura kada Allah ya ya girma ba sai musanya godiya ga Allah da kafin wa qabala ha bi juhudi ya fuka ci ya ga Allah ya mai sai da inkari bi ayatin lahi إن كان إنكار أنا والافتراء على الآية كم كريم كريم أكار الله وفيه لبلغ الترمي ومن لا تركه تكشف وقت آية لا يتزرني ومن لا تركه وهو أسلوب بليغ في التحديد مع إذا الآن لنمر كلمة قادر وقدر كما نزلت فيه الآيات المتقدمة في سورة النور كما يبدأ تفوق الآية أكثر في سورة النور ثلاثة waɗanda Allah ya kace ta wala ta yi kullu Allah ta mai har zuwa ƙarshe ila san simu an san timu ala kullu Allah ta zamu mai alama da ta hanyar da aka ce huwa wa huwa allazi aza rasulullahi abin da yasa aka samu wannan gare shi ya kishi manzo Allah wa qala ya Allah kai duka fa inna salati da kai manya manya kahirar kai ga lamma abara mu bi rasulullahi suka kullu mugun kulle su ga manzo Allah wa za a ƙarin mubiyar kai dukkan dubarun su ga gaza fi iskafi wajen sa manzo Allah ya shiru inda ya mafi barbada wa in fa'in da da'awati da kuma suna kun su bike kira kan la sa laja'u ila zalim sai suka ce wallahi ya rabba mu yi mu yi mu ya gajiyar da mu wali ka taimaka mu da yadda zamu mu sa Muhammadu ya turbe cikin cikin gari mafi cewa komai kaga na sun kai sun sai ga shi فأشار عليه زيد بن بأن يلقبوه صلى الله عليه وسلم بالتعليم sai ya ce ku ce mai ɗan sihiri ne a sa ya rasa ɗauki wa cewa ce suna yi mai yawon ku sunan su ya muhammadu lahi wa ya amuru abin da su umurci bayan su wasu biyanan da ya rasu an yi na'adu za a yi wa fi makafi ta kira a cewa muhammadu ɗan sihiri ne ɗan dafa wa ja'alu suka ce da zaɓa wani sun na muhammadu lahi

alu la da alu su he eh, maka wata afahi ne su ai da yawo cikin da alu la da alu su he eh, maka wata afahi ne an kai wani minti ya karɓa shi ba ni koyo alu la da don Allah shi wannan minti so yi la da alu la da aka ce ne haka ta faru da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yadda abin da aka yi saboda lokacin abin yana da zaki yana da tauri kun kama da lokaci na 85 lokacin nan na farawa hmm. abin da ya mota kai daga kai inda nake karshen da ni fara zama in ni bi to kai na ce ko gari ki kawo nan mi da inda yake yake yanzu ba ni samu mutum da ne kai ba ko ta amsa ba an amsa wallahi ba an amsa ne saboda na zo da abin da ni da abu mai matsala wai ni bahillatin laji ni ka tafowa ga wancan mutane da tsiya ko yan ɗarika ba su iya ba addinin su laifi na bid'a wannan shi ya ce da aka kai wani dattijo daga nan ne aka kai mu kursuna aka ci wannan laifin mun to ba da aiki na ita cikin rubda na toci da duka ina ta aka ci wani na kan na aiki wani cikin wannan an zuru ne ya ce a nuna da aka shi ran nan an kada da mu sunan daga mai laifi na aka rada mu sunan da suke nan da tsayin kin da da to irin ta faru da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yadda da sai ya zama cikin maka waka aka ta yawo kun san dai laraba da ta hawo da mun yi lalera muku samu amma ta manzo Allah ba ta da ruwa don iya kafiduna masu yawa an kai kai ina fatan an gane to shine nan nan ga manzo Allah ya ce da bakin ciki so sai ya ta fa hadina da zalika rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya shiga sunu da ko ina ya biya wa ha Muhammadu zahirin kafirin Muhammadu zahirin kafirin haka za a ko ina zai gaba da bayan da yara ana yin da wasu a cikin sai shiga tsara wanda zalar fil aya sauka ta hanyar tsoratar da shi wanda ya wata hadisi yi da girki ta ci yau tun da bayan da ada aro ne da kafin ne ki bi ya zo a kare na ko girman kan da yake yi ma matsala ga ala sai Allah ya ce bayan na ba shi na hadisi shi shi kadai ne Allah ya ce wata alfu da ruwa da nan duda sai mun sanya mun dukiya mun kakkiya ai da an kula kun ma da ba sai an sanya da rijiya mai lafiya al-maqsud wanda ake ga min al-ibil na ga kuma wa kai da wakai kai wa da ma kai wal fasati na nazarati da kuma gonaki wanda suke sanya ya kowane lokaci da haka nan shi ne shi kuma Allah ya biyo shi yana yi mai maganganu wadanda suke aibar da na al-Qur'an bisa ga haka muka gane wanda aka cewa wanda Allah ta wata ba shi ta ba a son malum masu rama abin da aka yi su na kadari da Ga shi an wa manzo Allah amma ni Allah ya ce mai kai haƙuri wani rabbika fasbir dan gane da aikin da ubangiji ka azaba ta mai laifi ya haƙuri yi kai akwai kiyama na nan ka bar ni da wannan da ka gani ya aiki cikin garin Makka wanda ni halitta shi kadai ni ba su dukiya mai yawa sannan ga shi yana bukatar ƙari da zai ya ƙara wasu da ke ka bar ni kawai mutum masu labarai cikon bayani kai gobe Allah ku kuke sarki ya kai mana rai sai mu dora da yadda muka tsaya muna fata Allah shi amfani da abin da muka ji ya gwada mu da ita gaskiya kwattar da shi ta ya yi samaki ko ba haka ba kwattar da shi gaskiya ta ya yi samaki kuma kwattar da shi ta ya Allah ya ɗaukaka shi amma farko tsakani da Allah sai an gwada shi a gwada cewa yana iya aikin gada ya ɗauka ko bai iya ba yana daurewa ko bai daurewa in ya daure kuma sai Allah ya kawo mai mafita da ɗaukaka da kwarjini da dukkan magana ta tafi magana kowa jiwa cikin gari ba muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara salati da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam annabi ke cewa ya ce bi da da sa'a وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وكما صلى الله تعالى على نفس الإسلام خير وما أن جاء موجودا وعلى وأن الحمد والخصوص إلى أجل بركاته فكثير أدعى أقول لهم للمخلص ما يحكي السلام عليكم معنا فأنا معنا بنيه يقول لي للسبب الإسلام يكون أوان ديني وهو Allah ya saka amana da yin aljanna da yau ya zata zikira a hadisai don amurce ka kaske wanda hadisan malik bin ruhuwa ya wanda ya zo suka yi tawaga su zo gurin manzo Allah shekara ta tara yasa aka dauka kamar ibada ce da ta ya halatta aiki da su amma maluma sun zaɗi a mustahabiya suka ce a'a filo aridun lillahi sallallahu alaihi wasallam wani dan abu da ya fito mu ga don Allah sallallahu alaihi wasallam don ba abin da ya faɗi tar a kai cikin ya koyar kaga inda fara inda ya fito da bakin manzon Allah ya koyar da shi amma ya aikata an ce da kuma hadisi ya yi aikata aikin manzon Allah kuma a kan daraja bai gwada wajen shi amma yana gwada zaman shari'a halattacce ne don haka ba magana wajen shi ba ba dukkan malamin musulunci ba ba wanda su suna cewa ne abin da suka yi kana magana sunna ko suka ce ba sun da ba in kana so ka samu tsarin bayanin cikakke mai yarwa da zai ɗebe maka damuwa ka samu wannan hadisi na Malik bin al-Huwayr cikin bulugul marami sharhin bulugul marami littafin da ake cewa tawdi kun haka a daidai sharhin wannan hadisi na Malik bin al-Huwayr ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana fi witrin min salatihi jalasa summa qama kai zauna sannan daga baya tashi wannan hadisin maluma sun tafi za ka samu wajen malami goma sun yi magana a kan shi cikin su duka ba a wuce uku da suka ce sun dace bakwai duka sun tsaye a kan wani abu ne wanda ya kanzu Allah ya aikata saboda girma ya fara kama shi ya kan rabi zan guzu ya kan sauƙaƙe jikilar da ke dan sauƙi da ruwa cikin su akwai bin usaini ya a kan ba sun da wani abu ne wanda ya gito manzo Allah ya saboda da girman da ya fara kama shi amma su albani sun fi akan cewa na ce da cikin sunnonin kalla don haka akan dogara da dai ba ka isa ta gaba wada ba ibnu taymiya ya raba a akan ka dubi fatawa na inda ya magana akan da sarfa tsira ko kuma sharhin ibnu taymiya da sahih bukhari ya ce sunna ce ga wanda ya dauke ta sunna in yayi abita in ka bi shi ka bi shi kai da sarfa tsira yace wanda kuma bai dauke ta sunna da kuma bai laifi ba saboda malum ba da dama sun sai akan ba sunna ba sai manzo Allah ya yi ta akan wata yallar lura wanda bai yi ta ba shi ko in ka bi shi sallah kar kai shi ko ka bi shi ko ku yi sai ni ga kwanta gana ta fi ne saboda magana da aka ce la ta ta ku ala imani ka ku saba ma imani don haka in ka bi mai yin ta kai ka zauna kai haƙuri kai addinin ga ba naka na ba ba nauna ba ba naki na ba ya fahimci mustahabbancin ya yayi kai ma kai hakuri saboda kakka saba ma liman kai da bai fahimci sunna ce ya bai yi ba ya tashi wa kai kai ma kai hakuri kakka saba ma limanin ka ka tashi ba kai ba amma wato yin ta ga wanda yayi ya fi sauƙi bisa ga saɓani saboda in limamin ka yi baka yi ba zai zama ga shi zaune kala ta samu saɓani amma shi wanda bai yi kana iya kai a dukka sallah kuma ta samu saɓani ba yana tsaye dama cin mai na ga kai sai ka tsaye yi a dinka ita ka gama ka cin mai bai taɓa lafiyar sallah ku bai taɓa tarin ku ba don haka ya fi sauƙi ga wanda bai yi ka yi bayansa bisa ga wanda a ce shi yana yi ka ce kai ba ka yi a bayan suna fahimta ta ya fi sauki bisa ga wanda bai yi kai ka yi a duka bayanai bisa ga wanda ka yi kai ka ce ba ka yi saboda sallar ku tara kuma an samu saɓani mabai amma wanda bai yi kai ka yi a bayan shi sallar kuma samu saɓani ba sai ka tsaya kai a dukkan dama ba ku tare kana ne yana can yari ga aika jiran kai kai kai skoci to haka in ka tsaya da wasu isra sallah ba mu ba amma shi wanda kai ba yi ba ka riga yin shiga shi kaga an samu ni mabayyani a cikin sallar liman da ba don haka bari yi haka nan ya yi zama alkhairi amma dai su matasa masu karanta hadisi guda su ɗauka shine ilimin duniya gaba ɗaya su rinka yi a hankali su kalla muna da fata fata ta duniya musulunci kan zo harajin su da mafi yawa mun su ba su ba wani abu bane don suna jagorancin mutane masu yawa masallacin gaya yana ɗaukar mutum ɗari biyar in kai yi ta mutane wani bai san ko kana yi shi bai ko san jafasa istira'a ba ka sabbaba a samu saɓani a matsayin ka jagoran ne kamar kamata sabbaba haɗin kai don haka in kana jagorantar mutanen da ba su san ka ba yi haƙuri Allah ya ba ka ladan niyya ka bari su saboda kakka fa sallah ka samu sabani da ba ka ku ce mun sunna mun ka gane wallahi za mu tabbaka ta ko mutuwa akai baka gane na ba wallahi baka gane ba sunna abba ka gane ba shi yasa kace ko mutuwa akai za ku tafi ai manzo Allah ya iske makka an an an gere inda gere ce gere hausa mu da gere hausa arewaci ya ɗauki rabin ɗakin kaba an ɗauki rabin ɗakin kaba an gine an ka bar ƙaura da ce wayo laula an ya kuna laula an kana haunuki a ji su hadin da islami la adamtum sabar ko ba dai ta ala na fi bana a ibrahim yace wallahi ba duk mutane ki zabbin fahimta na baka infitine su wallahi da na rosa ɗakin da na kaba na mai zai ta ka foundation nan na annabi ibrahim amma tsoro ka in fitile sai ka sai ni bar nan sai an ka sai an ka hijiru isma'ila an ka kewaye dan daki karami ma'ana an dauki kaba kenan da dai in ka kewayo ta wannan da kurai ta su kai sai ka kewa dan cikon nan da manzon Allah ya yi don ne saboda kai ya fitini mutanen baka sai dan kara dan gina karama sai an kewayo saboda ita cikon daki in manzo Allah na jin tsoron fitinan mutane dan wa inda ka gane sunna mita baka jin tsoron fitinan mutanen ka kakkace dole sai an gane ko don uwar dole duk da kai ta gane abi a hankali da karantarwa ai kallu kallu na da mun ko ko ko hadisi ba mu karatu iya kan su alburda 20 ya so an kalaka da su mun ka har da ce farko ma har da ce 20 ne to ma har da ce alburda ne da lokacin qur'ani an ka bani wallahi da na zama gangara don haka yanzu na Allah ya kawo ka samu fahimta ta aiki da hadisai don haka abi a hankali ana koyarwa ana koyarwa yau da gobe yau da gobe har a ga mutane sun karu sai a dabbaka suna a kansu amma cewa za a dabbaka ta da karfin Allah ko sun so ko ba su ba baka fahimci addini fahimta mai kyau bane shi yasa kai kake irin wannan cewa ko dai sai dai a samu sabani sallah ta zama baran baran in dai kai na su wannan bai ba a ji tsoron Allah matasa masu albarka mun gode da Allah ya ba ku karatu kuma ana dabbaka ki ɗarbaka cikin ke sai su amma tare da waɗanda yankunku da biyu masallacinku ba su gane ba ta a su kai matsayin ku ba ta kunku yi a hankali ku ta yaka da suwan sallar su ba ta lalacewa Allah ubangiji ya taimake mu na'am akar makalla wani ma Allah ya kawo da wani sadaka ga marayu Allah ta kawo Allah da da ya Allah ya Allah ya kawo da وما لك هذا الشيء ولو أدعونهم عند لك وعد أن يرحمكم الله إن رحمكم وتسلم الواجبين ضرورا وحدا فيهم لك كيف يزال ولكن لك كيف حمدا وعملوا من الخلق وجد وقع كثير قوم عليهم وصحابي ووجد احسان وقوه والخير يقضى عليك كما يقضى معك ولا يقضى بالعدو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 اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم وعلى ال محمد وعلى ال محمد ثم بارك على محمد وعلى ال محمد وعلى ال محمد ربنا عافنا فيما عملت وكل عافنا ومن عملنا اللهم بفضلك جل وعلا منا وعلى الاسلام لا حول ولا قوه الا بالله على ما شاء الله الحمد لله بالله عزيزي الله بسم الله ولا الله بركة